ba za ta rinka zuwa mashi gona ba ba za ta yi kuɗi ta biya masa kujerar maka ta rinka kawo masa buhunan shinkafa da masara da sauransu ba ba za ta rinka masa rigar sallah ba shi wannan shine matsalarsa abinda ba su gane ba ba anan abun yake ba ni na san a nan garin zaga kana iya samun mutum ya haifi 'ya'ya maza 'ya'ya mazan kuma ba sa abu su tafi yawon duniya su bashi cikin bala'i haka ne ko ba haka bane ko kuma suna nan din ma daga nan da ɗa namiji ya aure to idan ba sa'a kai ba matar shi ita zai lura da shi ita babu ruwan shi da uwar shi yawanci da namiji da yayi aure matarsa ta haihu to duk hidindimunsa akan matar shi da yayin shi yake kuma kamin ya siyo uwarsa tsire sai ya siyo matar shi sau goma kamin ya siyo uwar shi sau daya sai ya siyo matarsa kayan shayi sau ashirin kamin ya siyo babansa kayan shayi haka ake ko ba haka ake ba sai ya siya wa matar zani sau biyar kamin ya siya wa uwar shi zani sau daya wannan shi zai nuna maka wato ashe ana zaton wuta a makera to wani lokaci ba a makera ake samunta ba a ina ake samunta a masaka na san mutane da yawa wayanda Allah ya ba su 'ya'ya mata da 'ya'ya maza ba su cin moriyar 'ya'ya matan sai 'ya'ya mazan suke ba su cin moriyar 'ya'ya mazan sai matan ni da ido na na san mutum yana nan dare kuma har yanzu bai mutu ba Allah ya bashi 'ya'ya maza da 'ya'ya mata a hade amma yaya mazan gaba ɗaya suka zama useless and hopeless ba mai amfani a cikin su idan sallah ta zo suna kallon sai na kokowa da rago zai kwantar da ragon ya yanka ba za su kama mashi ba sai dai an yanka an kai ragon cikin gida an gyara su zo da langa su ce a zuba musu nasu amma ƴaƴansa mata kuma da Allah ya bashi sai Allah ya bashi duka masu tarbiyya kuma dukkan su sai Allah ya sa mutanen kirki suka aure su ɗaya daga cikin su wanda ya aure ta shi ya gina masa katon gida a gidan yake zaune a cikin gidan ɗakunan gidan anan su yaya mazan suke kwana ko fegi ba su iya sama mashi ba amma a sanadiyar yarsa mace an gina masa me katin gida ɗaya daga ciki wanda ta aura saboda yadda yake jin daɗin zama da ita sai zo ya samu uban ya ce duk yaran gidan in sun taso shi ya ɗauki nauyin karatun 'ya'yan gidan gaba su saboda haka duk yaran da aka sa makaranta idan za a biya kuɗin makaranta wajen mijin 'yar ake zuwa kenan albarkacin wa ake ci albarkacin ta ake ci ɗaya daga cikin su kuma duk yarinya da za a aurar a gidan shi kuma shi yake ɗaukar nauyin aurar da ita wannan fa duka yaya mata ne wanda Allah madaukin sarki ya ba su ɗaya daga cikin su ta yi aure wanda ta aura shi ya sama masa contract a gwamnati aka ba shi ciyar da wata makaranta boarding irin boarding school din nan to shi shine mai kai musu kayan abinci shi zai kai kosai da koko shi zai kai dukkan kayan abinci a nan yake samun abin da yake cefane da gudanar da harkokin rayuwarsa har ya zama yana cikin masu hali hali a unguwar da yake zaune duk albarkacin yaya yaya matan yake ci ba albarkacin yaya mazan ba barawo ya taba shigowa cikin gidan suka rinka kokowa da barawo da yake jarumi ne yaya mazan kowa yana jin ubansu yana dambe da barawo kowa sai ya ƙara sawa ɗakinsa sakata wani abin da ya bada mamaki cikin yayansa mata ɗaya daga ciki ita ce ta hito ta ɗauko muciya shi yana kokowa da barawon ita kuma tana muka barawon muciya a kunkumi ta baya <laughs> kenan abin da aka ɗauka ba haka lamarin yake ba shi ɗa idan kana neman ɗa roƙi Allah maɗaukin sarki ya baka ɗa mai me mai albarka ina fata an fahimci wannan to kamar yadda na ambata wannan mummunar ɗabi'a ta damuwa da haihuwan 'ya'ya maza ko haihuwan 'ya'ya mata ɗabi'a ce tsohuwar ɗabi'a ɗabi'a ce ta zamanin jahiliya wato zamanin jahiliya ba abin da ba sa so kamar a haifa musu 'ya'ya mata magana ta yi girma hatta kai matsayin da mutum aka haifa masa mace saboda tsabar sakarci shi da kansa zai je tona rami ya binne ta malamai suka ce mutanen jahiliya a wajen binne 'ya'ya mata sun kasu kashi biyu akwai wanda in tana da ciki da ta fara nakuda dama zai tona rami ya kawo ta bakin ramin anan za ta yi nakuda idan ta haihu inda namiji ne sai a ɗauki ɗan ai ta rawa da murna an samu ɗa namiji wai zai iya zama soja ya je ya yaki zai iya zuwa farauta zai iya zuwa ya nemo kuɗi ya tallafa wa gida amma ita mace yar hubbul ganima ce kawai yar amure ba wani gudunmuwa da take bayarwa a wajen inganta tattalin arzikin gida idan mace ce aka haifa to ana haihuwar dama a bakin rami ne sai ya tura ta a cikin rami ya mai da ƙasa ya binne ya kamo hannun uwar su koma gida to tambaya nan gurin shine da ba haihuwar ƴaƴa mata shi wa ya haife shi namiji ya haife shi ko mace to da binne ƴaƴa mata ake ba ba a haihuwar su shi da zai zo duniya da an binne uwar shi shi matsiyaci da yana yana kenan idan ka kalli abin za ka ga akwai rashin hankali a ciki bayan rashin adalci kashi na biyu su ba su binne yarinyar yayin da yarinyar take wato yarinya karama sai ta dan tasa ta girma sai ta kai kaman shekara bakwai amma ba za su bata ta kai budurwa ba idan ta kai kaman shekara bakwai ba ta gama yin wayo ba wasu na jin tsoron kar ta cikin shege ko ta abin kunya ba za su bata ta kai matsayin budurwa ba sai ya mata kwalliya sai ya taho da ita ya riga ya tona rami mai zurfi sai ya kawo ta bakin ramin sai ya ce mata leka ki gani menene a cikin ramin da yake yarinya karama ce bata da wayo sai ta leka leka wannan da za ta shi kuma sai ya shiro ta baya sai ta fada ciki sai ya mai da kasa tana ihu tana baba baba yana tura kasa har sai ya binne ta gaba daya a ciki za ta mutu an mata kabari da ranta wannan ita ce ɗabi'a da ake aikatawa a zamanin jahiliya malamai sun ce wanda ya fara binne 'ya'ya mata har laraba suka fara koyi da shi shine wani mutum da ake cewa qais ibnu asim shi qais ibnu asim ya ci tudu biyu ya yi rayuwar jahiliya ya kuma yi rayuwar musulunci a zamanin jahiliya gwarzo ne saboda barde ne jarumi a wajen yaƙi sannan kuma mawaƙi ne yana da hikima yana da basira wanda wayannan abubuwa guda biyu abubuwa ne da suke sa mutum ya daraja da kima a zamanin jahiliya to kuma sai aka yi bai mutu ba har musulunci ya zo da musulunci ya zo kuma sai ya karbi kalmar shahada sai ya shigo cikin addinin musulunci daga nan kuma aka daina aikace aikacen jahiliya kuma ya zo wa musulunci hidima muna sa ran yanzu haka yana cikin rahamar Allah madaukakin sarki to shi wannan bawan Allah a zamanin jahiliya wato an taba yin yaƙi da aka yi yaƙi wani abokin gaba sai ya zo ya kawo masa hari sai aka samu galaba a kansa duk da ba a kama shi ba amma sai zama abokin gaban nasa ya samu daman kama yashi ya dauki yan ya tafi da ita a can yarinyar wato ta dan girma ta zama kamar budurwa haka da ya tafi da ita karshe wancan abokin gaban nashi sai ya auri yarinyar kuma sai rike ta da mutunci da girmamawa da karramawa suka ci gaba da zama tare suna zaune tare daga baya kuma sai suke sulhu tare da shi bayan sun yi sulhu an zo an yi sulhu an daidaita sai ce a bashi ishi ya ce masa to ai mun riga mun yi sulhu yanzu ana zaune lafiya ai auren ma kaman ya kara mana zumunta da karin haɗin kai ne ya ce a ai a lokacin yaƙi ne ba lokacin sulhu ne aka karɓe shi ba saboda haka a bashi sai shi abokin gaban nasa ya ce masa to ba matsala ga yakka idan tana son tafiya tare da kai sai ku tafi tare amma in ta ce tana son zama da ni to kai kuma kai hakuri ka batta mu zauna tare sai a kira ta aka tambaye ta aka ce zaki bi babanki ko zaki zauna gidan miji sai ta ce to ai fada ya riga ya kare kuma ya rike ni da girmama da mutuntawa saboda haka ni na zaɓi mijina zan ci gaba da zama tare da mijina to ashe wannan abun ya ɓata wa shi kais ibnu asim rai da ya komo gida sai ya alƙawari ya ce to tunda ya mace haka take da butulci wato mijinta ma ya fi ubanta to na san maganin ta duk ya mace da na haifa da gawi binne ta zan yi to daga nan idan ya haifi ya mace sai ya tona rami sai ya binne ta to daga lokacin da ya fara tona rami yana binne ta sai larabawa suka ce to ai ya gano musu ma hanyar da za a bi a warware wannan matsala daga yanzu idan sun haifi ya mace to abinda za ta su yi za su ainihin wato ainihin binne ta da ainihin wato ranta muna ainihin maraba da ainihin wato mai girma sarkin gari mai gari da Allah madaukin sarki ya bashi daman isuwa wannan wannan wurin wannan wa'azi ranka da Allah ya saka maka da alkhairi Allah kuma ya kara wa zirarka albarka da zamu wuto nan gurin mun biyo ta fada mun yi gaisuwa an yace ina za a wuce muka ce wajen wa'azi yace to ai ba za a bar mu a baya ba za a karanta qur'ani ai zama bai gamu ba mu ma za mu taho da mu za a yaddar Allah <sighs> kuma gashi cikin yaddar Allah madaukin sarki Allah ya bashi daman isowa Allah ta'ala ya sa mu dace to saboda haka da wannan za ku gane cewa ita wannan al'ada ta kin haihuwar 'ya'ya mata mutum a haifa masa 'ya mace ya ji bai so shi sai dai ya haifi ɗa namiji wannan ɗabi'a ce dama da aka fara tun zamanin jahiliya Allah ramma Muhsin idan baka manta ba cikin alqur'ani mai girma cikin suratul Nahl Allah madaukin sarki ya bamu labarin wannan al'ada ta larabawan jahiliya yace wa yaj'aluna lillahi albanati subhanahu wa lahum ma yashtahu wa yaj'aluna lillahi albanati subhanahu wa lahum ma yashtahun وإذا بشر أَحَدٌ بالأنثى ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به نعم أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم da yaraba bai ji alillah nati suna sa wa Allah ‘ya'ya mata aƙida ta balarabin jahiliya shine mala'iku mata ne kuma ‘ya'yan Allah ne sai Allah ce ah to ai kai balarabi baka yi adalci ba ya za ka kasa kai ka ce ba ka san ya mace sai da namiji kake so shi kuma Allah sai ka ɗebi 'ya'ya mata ka bashi kai ka raba kuma kai ka fara zaba ka yi adalci a ƙa'ida in kai rabo sai ka kaga sai ka dakata ko a fara zaba kamin ka zaba to kai ka raba ka raba tsakanin yaya maza da yaya mata sai ka ce Allah shi ke da yaya mata su kuma walahum ma yashtahuna su kuma suna da abin da suke so shine yaya maza Allah sai ya ce to bari ba mu labarin al'ada mutanen jahiliya balarabin jahiliya idan matarsa ta haihuwa idza bushira ahaduhum bil unsa idan aka zo aka yi wa ɗaya daga cikin su bushara da cewa matarsa ta haihu amma ta haifi ya mace ai ana gaya masa wannan zalla wajhuhu muswaddan nan take sai ga fuskar sa ta canja ta yi baki kirin a wannan lokaci wa huwa kazim ka ganshi yana cikin bacin rai da bakin ciki da damuwa da tagumi yayi fuskar shanu ya shamur yayi abusan kam darira wai shi bakin ciki yake dan mata shi ta haihu da miji da Allah wai dan mata shi ta haihu ya mace da Allah wa ya sa digon maniyin da ya zama ya macen eh, shi ba shi ya sadu da matar ba shi ya diga digon maniyin na macen ko har Allah ya halicci macen tare da shi to in bai so dan me ya diga digo mani ha digo mani ya zama ya macen laifin ta ne ko laifin shi Allah ya ce ɗabi'a balarabin jahiliya ba nan ta tsaya ba ya tawara min alqaumi min su ima bushirabi sai rinka buya daga cikin mutane saboda munin abin da aka yi masa albishir da shi balarabin kawai in matarsa ta ya mace sai gudu ya bagare wai saboda kada ya biyo kan hanya a ce ga wanda matarsa ta haifi mace shine ya tawara min alqaumi sai rinka buya daga mutane min su ima bushira bihi saboda munin abin da aka masa bushara da shi wai matarsa ta haifi ya mace Allah ya ce cikin biyu ɗaya zai aikata ayyumsikuhu ala hunin zai rike wannan ya a cikin wulakanci da tozartarwa da wulakantawa da sata cikin halin yasu da garari am yadusuhu fi turab ko kuma ya je ya binne ta a cikin ƙasa cikin biyu ɗaya ko ya batta da rai amma tana cikin wulakanci ke rayuwar wulakanci ko kuma ya je ya binne ta wannan ne ya jawo larabawa idan mutum ya mutu to in ya bar akuya biyar da shanu shida da ya tara da mata uku ko hudu ko goma sha biyar to duka za a hada awakin da tumakin da shanun da matan a raba su a matsayin gado ne saboda tsabar wulakanta ya mace shine a yimsukuhu ala hunin am yadsuhu fi turab Allah ya ce ala ku saurara sa'a ma ya hukumun irin wannan hukuncin da suke ya munana inji Allah madaukin sarki to har yanzu akwai wanda yana kiran kansa musulmi amma za a zo a masa albishir a ce matarsa ta haifi ya mace ransa ya baci na taba gaya muku wani alhaji da aka samu matarsa ta samu ciki sai ta haihu sai ta haifi ya mace a ransa ya baci don me ta haihu ya mace da ta ƙara samun ciki sai ta ƙara haifo ya mace ashe ya kumbura da ta ƙara samun ciki sai ta sake haifo ya mace ashe ya kusa ya fashe da ta ƙara samun ciki sai ta ƙara haifo ya mace sai ji ba zai iya daurewa ba sai zo ya same ta ya ce hajiya ta ce alhaji ya ce kin san dai ina son ki dawo roki a gidan nan ta ce kwarai da gaske alhaji amma me ya kawo wannan magana ya sa saurara dai ki ji ne ta ce tuna saurara alhaji ya ce kin ga bayan kin zo gidan nan ba abin da ban miki a gidan nan amma sai gashi haihuwa ke ta farko sai kika haihu mace ya ce duk da haka dai na daure ban ce komai ba <laughs> haihuwa ta biyu kika ƙara ƙaro mace ya ce na haɗe uku kika ƙara haihu mace na sake daurewa yanzu ga kin ƙara haihu mace to wallahi tallahi billahi lizi la illallah illa ka ƙara haihu mace a gidan nan zaki ga bala'i ta ce haba alhaji ni nake ba kai na yamma ita saurara kar ki kama wani uzuri ni dai na riga na ga miki na gama hukunci ka ƙara haihu mace a gidan nan to ke da bala'i kun shirya an gama za ta yi magana yake saurare ta tashi ya tafi abunsa wannan baiwar Allah hankalinta ya tashi duk da ta yi ibada sai ta yi addu'a ya Allah ka bani ɗa namiji ɗaya eh, baka ba da namiji ba alhaji zai wulakanta ne kore ne ba zama a gidansa ne damuwa ta ba na riga na haifi yaya ɗayan dama ba ƙaunar su yake ba saboda mata ne in kuma na bar gidan na bar ƴaƴan a gidan to wulakancin da za su gani a rayuwarsu ba a san ƙarshen sa ba in na tafi da su gidanmu gidanmu talakawa ne Ga shi dama suna fama da nauyi a ce kuma na sake ɗebo wata bataliya irin wannan na sake zuwa da ita gidan na ƙara jefa su cikin halin kakani kai Allah ka sama min mafita ka bani ya mace ɗa namiji ashe Allah ya karbi addu'a da ta samu ciki tana haihuwa sai ta haifi ɗa namiji alhaji yana kasuwa yana shago sai aka je aka same shi aka ce alhaji albishirinka ya ce menene aka ce ai hajiya ta sauka ya ce ba ta sauka ba me ta samu aka ce ah, alhamdulillah ɗa namiji soja alhaji ya yi shiru ya ce uhm, ai da ma kyale ta aka yi kenan wannan wannan wannan ya ma san wa yake bada haihuwa wa ke bada ɗa namiji ko da mace ba Allah ne ke bayarwa ba ana rama Allah madaukin sarki yace lillahi mulku samawati lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yayi dan birni yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha الذكور نعم أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير الله ما دوكين سركي يتي لله ملك السماوات والأرض ملك سمي da kasa duna Allah الله Allah Allah ce ya khuluqu ma yasha'u Allah yana halitta abin da ya ga dama sai Allah ce ya habu liman ina san. idan Allah ya ga dama sai baka yaya mata zuriyan dinsu wa ya haɓa liman ya sha'u zukuru in ya so kuma sai ya baka ya'ya maza zuriya dinsu au yi zawi juhun zukuranan wa inasa in ya ga dama kuma sai maka mis ya haɗa maka ya'ya maza da ya'ya mata Allah yana yi wannan ko bai wa ya ja aluman ya sha waƙi ma in ya ga dama kuma ya sanya ka ka zama juya wanda bai haihuwa a kai ka jamani a buga a haɗa ka da malaman tsubu su buga duk wani matsiyaci yayi abin ya gagara dole a dawo a hakura an taba samu wani mai kuɗi Allah bai bashi da ba saboda tsaba sun yi samu da in ya jota ta yi cikin shege ma sai ya wuro ta wai shi dai bukatar sa ai hoda a gidansa a ce ga dan shi da ya auro ta sai cikin ya zube ko dan shegen ma ba za a haihu a gidan shi ba tsaye shi ga dukiya kuma ya tara ana bai ga daman bashi ba mata da yawa hauka cewa suke masu samu yaya ba gaba ɗaya ta rikice ta je wajen malamin tsubu kashe malamin tsubu ya je ta zina da ita a banza yawancin malamin tsubu da mazinata ne mace ta zo ba ta haihuwa ce kwarai akwai da zaki ki haihu amma akwai wani hatimi to sai dai shi hatimin za a rubuta shi ne a ina zai rubuta wa al'aurarsa zai rubuta hatimin wai sai ya zina da ita hatimin har ya wanke a cikin al'aurarta to daga nan za ta ɗauki ciki ko shi kenan katon banza ya ta zina da ita kwanan wani dan majalisa a abuja ya dawo ya samu malamin tsubu yana yi wa matashi wanka da ruwan magani ko <laughs> matashi yake wanka katuwa yana yi wa matashi wanka dan majalisan ya zo ya rutsa su ya hada kira liman wai liman ya bada fatawa ya za yi ya ce mata ka dama mun shirya ce wace fatawa za a baka wacce za ta ɗauko malamin tsubu ta kawo gidanka ta tube zarara ta ce mata wanka da ruwan magani idan Allah bai tashi baka ya ba ba mai iya baka ya ku waɗanda ba ku samu yaya ba ku roƙa a wajen Allah shi ke badawa shi mutum ko dan masara bai badawa ko yana iya sa masara ta goyo in Allah bai da ta goyo ba A to wanda ko masara bai iya sawa ta haihu ya zai iya sa mutum ya haihu a koma wajen Allah roƙi Allah shi kadai ke da halli Allah ya ce wai ja'alu man yasha wa qima Allah ya ce innahu alimun qadir lalle shi Allah wato alimun masani ne sannan kadir mai iko ne shi ya san hikimar da yasa ya haifi maza shi ya san hikimar da yasa ya haifi mata wannan ne dalilin da yasa ɗaya daga cikin magabata sai ke cewa wato man bakara bilbanat duk wanda ya yi aure da ya zo haihuwa sai Allah ya fara bashi 'ya'ya mata sai ce to aradallahu lahul khaira Allah yana sai shi da alheri duk mutumin da ka zo haihuwa da kai aure sai ya zama ƴaƴa mata ka fara haihuwa kamin ka shi 'ya'ya maza ya ce to Allah na san ka da alkhairi ne yasa ya maka wannan nemar sai aka tambaye shi me yasa ka faɗi wannan magana yace ina da dalilai a Qur'ani da Sunna aka ce me dalilin ka a Qur'ani yace wannan ayar da Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u sai ya ce me ya habu liman ya yasha'u inasan idan Allah ya so Allah yana ba da ‘ya'ya mata ga wanda ya so sannan sai ce wa ya habu liman ya sha yana kuma ba da ‘ya'ya maza ga wanda ya so amma da wa Allah ya fara da ‘ya'ya mata ko da ‘ya'ya maza ya ce to abin da ya sa Allah ya fara da ‘ya'ya mata a wajen ni'imarsa da falalarsa ta haihuwa kamiyya ambaci ‘ya'ya maza yace saboda ni'ima da albarka ta fi yawa cikin haihuwar 'ya'ya mata fi da haihuwar 'ya'ya maza yace to kuma ku tsaya ku lura yace annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya aure matarsa Khadija namiji ya fara haihuwa ko mace mace ya fara haifa wa ya fara haifuwa Zainab radiyallahu anha mace ya fara haihuwa da ya tashi zai kara haihu ɗa na biyu namiji ya haihu ko mace sai karo mace ita ce wa ita ce ruqayya radiyallahu anha bai tashi sake haihu da na uku har yanzu Allah bai bashi namiji ba sai ya kara mashi mace ita cewa ummu kulsum radiyallahu anha da ya tashi haihu da na hudu har yanzu Allah bai bashi namiji ba sai ya karo masa na mace na hudun ma mace ce ita cewa fatimatu az-zahra radiyallahu anha sai da ya haifi ƴaƴa mata guda hudu kamin ya fara haihuwa namiji a duniya lokacin da aka haihu ƴaƴa aka haihu ta hudun ita ma ta zama mace wasu daga cikin sahabbai sai hankalin su ya tashi annabi sai mata yake haihuwa bai da da namiji ya kamata ya samu da namiji wanda zai gaje shi sai suka ce ya rasulullah innaha unsa an sake kumawa bahaushe sai an kuma wai mace ta haifi mace wai an kuma inji bahaushe kaje ta shege ta wajen bahaushe wai kaje bahaushe ya ce ai an kuma to wai mace aka haihu wai mace ta haifi mace an ƙara kumawa kenan suka ce ya rasulullah innaha unsa ya mace aka sake haihuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kalle su yace innama hiya raihanatun ashummuha yace ku kuke kallon ai mace aka haifa ni a waje na ina ganin wani fure ne mai tsananin kanshi turare ne Allah ya bani mai kanshi a gidana wanda zan rinka shakar kanshinta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna musu cewa mace haihuwa ce mai albarka turare ne fure ne mai kanshi kowa na son ganin fure kowa na son kanshin fure to haka ya mace take haihu da a cikin gida kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya musu saiti ya kade musu wacin kura ta jahiliya ya nuna musu cewa haihuwar ya mace albarka ce annabi shu'aibu shi Allah bai ma bashi da namiji ba ko guda daya duka yaya mata Allah ya bashi ko ba yaya mata Allah ya bashi ba Allah ramma je ka cikin suratul qasas annabi Musa da yaje Madiyana walamma warad warada ma a Madiyana wajada alamma warada ma a Madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun ya kai wa wajada min dunihim imra'atayn tasudan na'am qala ma khatubukuma قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير annabi musa da ya je kusa da rafin madina inda na yake ɗiban ruwa waje da alaihi ummatan minan nasi ya sai samu cincirin da mutane suna ta kai komo wajen shayar da dabbobinsu wa waje da min dunihi min ta zudani kamin ya karaso inda mutanen ke gogurmai shayar da dabbobin ruwa sai ya samu yan mata guda biyu ta zudani ai tamna ani ga mahuma suna tattara dabbobin su kasu shiga cikin dabbobin mutane qala ma kada buku kuma annabi Musa sai ce me labarin ku sai suka ce la nasqi mu ba ma shayar da dabbobin mu hatta yazdira ri'au sai sauran masu kiwo sun gama shayar da dabbobin su sun tafi kamin mu shayar da namu yace to baban ku yazo ya shayar mana tunda ku ba ku iya furmutsu ba suka ce a ah, wa abuna shekun kabiri babanmu kuma dattijo ne wanda ya kai wani matuka wani geji a shekaru ba zai iya zuwa wannan aikin ba wane ne baban nasu shine annabi shu'aibu ƴaƴa mata Allah ya bashi suke zuwa shayi da dabbobi ruwa saboda bai da ɗa namiji amma ita ta zama mai albarka kuma ta zama mai albarka ba saboda shi annabin Allah ne ya haihu ta waye aure ta annabin Allah shi ne annabi wa annabi Musa alaihi salam kenan ta zama mai albarka kuma ta zama mai albarka ba ta zama mai albarka kenan wannan yana nuna cewa ashe haihuwar ƴaƴa mata ba bala'i bane rahama ne alkhairi ne ya ku bayan Allah ku rinka murna da farin ciki idan Allah ya baku ƴa mace kuka haife ta to ku saurara ku ji daga cikin dalilin wannan malami da yake cewa idan ka haifi in Allah ya fara baka ƴaƴa mata a gidan ka yana son ka da alkhairi akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce Imamul Bukari bukhari ya rawaito hadisin imamu Muslim ya rawaito hadisin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ala jariyataini hatta tabalugha ana wa huwa kahataini wa abamma asabi'ahu Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya bashi yaya mata guda biyu kai wa yaya mata guda nawa guda biyu sannan ka rike su hannu biyu ka kyautata musu har suka kai matsayin balaga lokacin da zaka aurar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to da ni da kai kaman haka muke a cikin aljanna wa abban asabi'ahu annabi ya hada hannayensa ya hada yatsunsa yace haka muke tare da kai aljanna kenan duk wanda ya haifi ƴaƴa ƴan mata guda biyu ya kyautata musu har suka girma suka kai lokacin da za a aurar da su ya ba su tarbiyya ba ma wai zai shiga aljanna bane a a cikin aljanna ma tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai zauna to yaya maza ko ashirin ka haifa in sun maka zani abin nan riga a nan duniya to in ba su maka ba ya rage naka in dai baka bi Allah baka je lahira dukan tsiya zaka ci babu ruwan Allah amma sanadiyar haihuwar 'ya'ya mata guda biyu ka ba su tarbiyya wannan yana iya sa Allah madaukin sarki ya zaunar da kai kana makwabtaka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka zama waliyin Allah da annabi kake makwabtaka a cikin aljanna Allah ka ba mu 'ya'ya mata ka ba mu damar rike su ya zo hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manubutiliya bi shay'in min hadhihi albanat wa ahsana ilayhinna kunna lahu sitiran minan nari yawmal qiyamah duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da haihuwar yaya mata in Allah ya baka yaya mata jarraba ka ne Allah yi yaga zaka so suka kaunace su ko fushi zaka yi ta yi da Allah ka ce kai da namiji kake so dan me ake baka yaya mace to duk wanda Allah ya jarrabe shi da haihuwar yaya mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ahsana ilaihinna ya kuma kyautatawa wayannan yan mata bai yi fushi da Allah ba ya tsaya nuna musu kauna da soyayya da tausayi irin na uba ya ja su a jiki ya ba su tarbiyya ya ci da su ya shayar da su ya kyautata musu har suka girma ya aurar da su suka tafi dakunan mazajen su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi wannan mutumin bai shiga wuta ranar tashi alkiyama kunna lahu sitran minan nari za su zame masa garkuwa daga shiga wuta ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama annabi ya ce in kai haifo yaya maza za su zame maka garkuwa wajen shiga wuta wancan malami magana da ya faɗa magana haka take ko ba haka take ba hadisi ya inganta hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisin yana cikin sahihul muslim aisha radiyallahu anha sau abubuwa sau biyu suna faruwa a gare ta duk kuma ruwaito su a ingantattun hadisai abu na farko ta ce wata rana wata miskiniya ta shigo gidana da 'ya'yanta 'yan mata guda biyu ta zo ne neman taimako a wajen na inji aisha radiyallahu anha ta ce da ta zo sai ta rishin sa'a ba abin da nake da shi a gida da zan iya bata ni kuma ga cikin halin kakanika kai tana cikin yunwa a yan lalube lalube na sai na samo dabino kwara ɗaya tallin talshi kadai muke da shi a gidan dabino kwara ɗaya tallin tal ta ce da dauko dabino nan kwalli ɗaya sai na bata ta karɓa ta ce ta gode Allah ya saka da alkhairi ta ce a gabana sai ta tsaga dabinon biyu sai ta ɗauki ɗaya sai ta miƙa wa ‘yarta ɗaya sai ta ɗauki ɗaya sai ta miƙa wa ɗaya ‘yarta ta sai ta kama hannunsu suka fita ita ba ta sa a baki ba ta rabawa ƴaƴanta guda biyu ta ce wani abu da ya faru sai bani mamaki ta ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai na bashi labari na ce kaji kaji kaji abin da ya faru wata mata ta zo gidana dabino kwalli ɗaya nake da shi sai na ga da na yi babban ruwa ƙara in yi ƙaramar kyauta sai na ɗauki wannan dabinon sai na bata ta ce ya rasulallah ta tsaga dabinon ta ba yarsa ɗaya ta ba ƴarsa ɗaya ita bata taɓa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to cikin biyu Allah zai mata ɗaya ya ce laƙadi aujaballahu bihal janna au a taƙa haminan da wannan dabinon da ta rungumi da kaddara ta ba 'ya'yanta 'yan mata guda biyu ita ta haƙura to ko dai Allah ya wajabta mata shiga aljanna da wannan dabinon kwalli ɗaya da ta tsaga wa 'ya'yanta biyu ko kuma Allah ya 'yanta ta ba za ta shiga wuta ba ranar tashin alkiyama ya wayan na guda biyu sun yi kama dama ya lahira gida guda biyu ne ko ba da iskan gari mai yawo kan hanya fariqun fil jannati ko وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر, وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير الله مدوكين sarki yace wa kazalika kamar haka ne auhayna ilaika muka yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. me muka maka wahayi qur'anan arabiyan alqur'ani kuma balarabin littafi na kan gaya muku abin da yasa qur'ani yake shan wahala a Najeriya shine shi qur'anin balarabe ne mu kuma da yaran mu muke karanta shi zai sha wuya ko ba zai sha wuya ba shi qur'anin balarabe ne da larabci aka saukar da shi shi ko ba haushe dukan shi da hausa yake karantawa duk harufan da hausa yake kayan shi shi yasa yana da ha karami da ha babba da dama da hannu mai ruwa da alu da tashi da alu tabare da mi ara koma baya da shin mai ruwa da sinke kasasa wannan da hausa ne ko ba da hausa bane in ka samu bafulata ne shi ma da fulatanci yake yana da mimara yana da habanu na da lallam hasakeri yana da alu hanganga daga akwai alu hanganga akwai alu hamugwa hamangwa to amma dai da larabci ne gwada fulatanci ne in ka samu barbara shi ba da barbar shi yake in ka samu bateri da teranci yake in ka samu bayarabe da yarabarci kowa da yarinsa yake shi ko qur'anin an ce qur'anin arabiya to shi sa qur'ani yake cin ba kauya akwai wanda ya je Borno ya wuce sai yana cikin gida sai yana cewa ku tare ku tare ku tare ku tare sai fito da gudu ya dauka barawo ne sai samu ashe wani babbar bare ne yake takara yana ashe <laughs> ba barawo ake cewa tare bai qur'ani yake karantawa Allah ya ce me yasa muka yi maka wahayin wannan alqur'ani balarabin qur'ani dan a rubuta a sha ko dan a daura laya a rataya ko don ai guru da shi ko ai karhu ko baru uwa uba ko daushe tsini ko kaudabara ko bana baka iya kawarwa balle ba wacce ta riga ta wuce ko kaskaifi a ba Allah ya ce abin da yasa na saukar da shi ba kenan abin da yasa na saukar da shi zira domin kai wa'azi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an saukar da Qur'ani domin ai wa'azi da shi a karanta abin da ke ciki a aiki da shi ba aje shi sai bala'i ya taso a dauko ta aya a ce wannan ya karuju min na sulbi wata tara'ib a ce wannan maganin Ka kaga abun shekantaka ne saboda an ji abun yayi kama da Hausa ne ya karuju min na sulbi kun ga ya sulbi da dan santsi santsi haka wai to wai maganin naƙuda ne a rubuta mai ciki mai naƙuda wai sai ta haihu min na sulbi sulub sai yaron ya Allah ya ce abin da ya sa muka saukar da Qur'ani shine litunzira domin kai wa'azi in za ka yi wa'azin da ina za ka fara ka fara da ummul Qur'an ji Allah capital na duniya headquarter duniya gaba daya ina ne headquarter duniya ita ce makka ka fara daga nan ita makka ita ce headquarter duniya domin a nan ɗakin ka'aba yake a nan aka haifi annabi a nan iyayensa suka rayu nan ake da safa nan ake da marwa nan ake da rijiyar zanza nan ake taruwa duk shekara a zo don bautawa Allah nan ne headquarter ta duniya gaba ɗayanta shine litin zira ummul qura wa man haulaha in kai gama da headquarter kuma bayan kai wazi headquarter to wa man haulaha da kuma dan ƙauyukan da ke kewaye da ita ina ne ƙauyukan da ke kewaye da ita shine garuruwan duniya gaba ɗaya har da zaga a ciki duk tana cikin wa man haulaha saboda haka kun ga London kauye ne wa man haulaha tana cikin wa man haulaha tokyo tana cikin wa man haulaha las vegas tana cikin wa man haulaha niyami abuja eh, cairo duk suna ciki balle zaga ita ma zaga duk tana cikin wa man haulaha Allah ya ce wa tunzira yawmal jam'i kuma ka yi gargadi da ranar general assembly wace rana ce ranar general assembly ranar tashi alkiyama ranar da za a tara mutanen duniya gaba ɗaya fi sa'irin wahid Allah ya ce a wannan rana mutane biyu za a kasa su fariqun fil jannati wani bangare na aljanna wa fariqun fis sayr wani bangare na wuta alahira babu mai yawon banza akan hanya wai shi bai san inda zai kwana ba kowa yana da wurin kwana ko dai jannati ko ina ko sayr to kenan in Allah ya haramta mata shiga aljanna ya yanta ta daga aljanna daga shiga wuta ina za ta je aljanna idan kuma Allah ya wajabtar mata shiga aljanna kenan ba za ta zauna a wuta ba in ka lura da abubuwan guda biyu kusan duka abu guda ɗaya ne a sanadiyar ta yi me ta tsaga dabino kwara ɗaya ta ba 'ya'yanta mata guda biyu aisha radiyallahu anha tana ƙara bada labari a wani hadisi shi ma hadisi ingantacce ta ce wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai take bashi labarin wani abu da ya faru ranan ma wata miskiniya ce ta zo neman taimako ita ma da 'ya'yanta 'yan mata guda biyu aka sa a ranan ma wato Aisha radiyallahu anha ba ta da komai da za ta ba miskiniyar amma rana ta dan laluba kwarar dabino uku ta samu ba biyu ba ba ɗaya ba ita wacce miskine ta farko kwarar dabino nawa aka samu ɗaya to ita wannan kwara uku aka samu a ranar sai ta ɗauko kwara uku sai ta basu ta ce alhamdulillah yau kan guda uku ne ranar waccan miskiniya ta zo guda ɗaya ne ta tsaga ta basu guda biyu yau uku ita da yayanta kenan kowa zai samu kwalli nawa zai samu guda ɗaya uwa da ta karba sai ta miƙa wa ƴata ɗaya ta miƙa wa ɗayar kwallin dabino ɗaya ita kuma sai ta riƙe hannu a hannunta za ta ci ta ɗaga za ta ci kamin su dan gama gaisawa da Aisha ashe yaran kowa har ya cinye nashi da binon ɗayan yan mata guda biyu ta daga za ta kai baki sai yaran suka ce mama ki bamu sun cinye wanda aka basu Aisha ta ce sai wannan uwa sai ta fasa cin da binon ɗayan da za ta sa a bakinta a bakin salati sai ta tsaga biyu sai ta sake ba wannan rabi wannan rabi ita kuma ta rungumi kaddara Aisha radiyallahu anha wannan abin ya bata mamaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ta ce masa yau ma an sake kwatawa kaji kaji wata mata abin da ta yi uku na bata ta ba yarinya ɗaya ɗaya ɗaya yarinyar ta bata ɗaya ɗayan wanda za ta ci kamin ta fara ci sun cinye nasu suka sake roƙonta sai ta tsaga ta basu ita kuma ta haƙura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ma wannan mata a sanadiyar wannan dabino za ta tafi aljanna wannan shi zai nuna maka girma da muhimmanci da ke cikin idan Allah madaukin sarki ya baka 'ya'ya mata to ka girmama su ka mutunta su kada ka yi fushi da Allah baka san albarkar da Allah madaukin sarki zai sa musu ba wataƙila ɗa namijin da kake cewa sai shi ya girma sai ya zama ɗan ƙwaya ya sace agwagon mutane a ce kai zaka biya yana faruwa ko bai faruwa ya sa ma hawan jini kai akwai yaron da ya bugi baban shi ya rarumi tsoho ya koli koli da shi ya kwana da ƙasa yaro ya albarka kenan zaka nemi da wani irin da ya kamata ka nema nemi da mai albarka kada ka damu da dan namiji ne ko mace ne idan Allah ya baka mai albarka alhamdulillah kwalliya ta biya kuɗin sabulu idan mata ce Allah ya sa mata albarka shikenan maluma suka ce akwai abin da suka gano ya mace ta fi tausayin iyaye fiye da da namiji haka ne duk wanda yake da yaya mata ka tambaye shi ka kace duk uwa da ta haifi yaya akwai mata akwai maza a ciki ka tambaye ta kaji ƴaƴanki nan da mazan da matan suwa suka fi ki in Allah ya da sai ka samu guda goma da su ce 'ya'ya matan sun fi tausayina kamin ka samu guda ɗaya wacce za ta ce 'ya'ya mazan sun fi tausayina ban ce da namiji bai da tausayi ba akwai masu tausayi suna nan da yawa Allah ya zuba musu albarka amma normally da namiji bai kai tausayin da ke ransa akan mahaifansa bai kai ya mace ba akwai wanda kasuwar kauye je da ya je kasuwar kauye sai kasuwa ta kyau ya samu kuri ya ci riba sai ga wasu manya-manyan kaji da kwale guda biyu sai ya saya ya sa aka gasa su wato wai dan kasu huce sai sai sabuwar kula ya sa aka sa su a ciki wai sai matar sai sayawa ya ce hajiya tana son kaji ita na sayawa da ya matsa gaba sai ga wata tsohuwa tana sai da rogo da ya taba rogon sai ji rogon yana da taushi sai ce aiko rogon nan yana da taushi wannan zai dace da baba sai sai wa oshi rogo mata shi ya saya mata kaji aka gasa kajin ya sai sabuwar kula ya sa oshi kuma ya sayo mata rogo ya dauko ya taho da ya zo sai fara bisa dakin tsohuwa ya bata rogo yana cewa assalamu alaikum sai ta ce wa alaikum assalam sai firi ta fito waje sai ganta da hijabi da sharbi a hannunta sai ce inna lafiya baki kwanta ba har yanzu ta ce in kwanta fa kace ina ne ina kwanci ya kawo lokacin da kake dawa na ba zan yi bacci ba ɗana bai dawo ba in yi bacci ina ne ina bacci ta ce ina zaune na yi alwala ina yin zikirori ina roƙon Allah Allah ya kare kai damun da kai lafiya yanzu kan tunda Allah ya damun da kai lafiya zan kwanta in yi bacci sai ya shiru sai ɗauko rogo ya ce to ga rogo ne sai miki yana da tafshi akwai tafshi tsohuwa ta karba ta ce Allah sarki kuma hadda ma wahala aka ƙara yi a kanmu na gode na gode Allah ya saka ta karba ta tafi ta shiga ɗaki ta ce to a sauka lafiya a huta gajiya sai ta ɗakin hajiya matan shi kenan me zai zo ya samu matsiya ce ta kulle kofa ta kunna isi tana ta shirga bacci ga kula kajinsa a hannu yadda ki kyaure ya tun yana kwankwasa har ya fara yi wa kyaure naushi ya naushi kyaure ya kafa tana shirga baccin da ko sauraron sa bate ba sai dai kusan awa daya a tsaye a tsakar dare a kofar daki bakin ciki kamar zai kashe shi ga kula sa ta kaji a hannu bai ba uwar shi ba can da kyar tukuna ta bude tana budewa ko kallon sa bate ba sai ta doka wani tsaki kawai ta juya kawai ta je za ta kwanta ya ce haba hajiya ya na dawo kuma daga tafiya ko ma barka da zuwa ba za ki ce mun kusa da zuwa ba kawai sai ki juya ki tafi ki rabu da ni ko kallo na baki ba ta daga kai ta kalle ta ce kai saurara ni bi zai wannan shegantaka ba zan yi hakuri da ita ba ni ban ce dole sai ka dawo gidan nan ba in ka san za ka yi da ka kwana a can ba dole ne sai ka dawo ba amma dai ni ko a gidanmu ba a yanke dan ina bacci ya zaka bari kawai shikenan sai ina bacci ka zo ka bubbuga min kofa ka tare ni ka sa kai na yi ciwo a banza in ka san sai na yi bacci zaka dawo kai bacci abin ka a can ni na ni ni ni billahi lazi ni wannan shegantakar ni ni ni ni kawai ta wuce abinda ya tsaya san kankan da kula kaji a hannun shi ya rasa mai zai ya muka mata kula kajin da Allah ya fara saka tsohuwa ko bai saka mata ba sai ce to ga kaji na so miki ta ce aje su a can ko karba ba ta ba kawai ta koma dama daki ya ɗabi sanyi kawai ta kwanta kan gado ta ja bargo ta juya mai baya ta kalli bango domin ya gane cewa shigantaka za a yi kuskure ce zai taɓa ta ta yi kari uku da sauke ta ci gaba da bacci ta rabu da shi tsaye da kula kaji a hannu da Allah wannan aka baka takarda da biro aka ce ka rubuta sunan yan wuta zaka sa sunan wannan ko ba zaka sa shi kenan wannan abin da yake nuna maka shine ba wai aka haihu ɗa namiji bane ɗa namijin roki Allah ya baka mai tausayi mai albarka idan ba haka ba sai ka haifi ɗa namijin hutun da kake tsammanin zaka samu baka samu ba yaron sai ya zama cikin bala'i ya jefa ka ba wai ya ce ceci rayuwarka bane wani abin da zai baku mamaki hatta farko bayan bayyanar musulunci al'ada ce ta wasu daga cikin larabawan jahiliya malam usman birnin kebbi a ci gaba da zauna a ba za mu tara ka ba wannan wannan yayan ka da ya qur'ani shi ma gangaren na duniya kenan ba gangaren na najeriya kawai ba tun daga birnin kebe ya taso shi ma saboda zumunci za a karatu garin su usman zaga saboda haka sai ya zo zagan an zo an yi da shi sai za ya taso tun daga birnin kebe ya ratsu wannan rana iso muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara wa rayuwarsa albarka Allah ya sa shi ma haifi alaramma kamar yadda malam usman ya haifi alaramma kenan lokacin da in kuka karanta wani littafi da ake cewa aljadid fil adab al arabi ku gane yadda mutane kamin musulunci suke wulakanta mata wanda nace muku wannan al'ada ta wulakanta yaya mata al'ada ce da aka fara ta tun zamanin jahiliya wato a lokacin da ibn baduda ya je kasar india a lokacin mafi musulunci ya zo amma su musulunci bai yi karfi a kasar su ba ibn baduda yace ya ga abun mamaki sai ya ga mace an sheka mata ado ta sha kwalliya sai ya dora ta akan doki ga masu algaita ga masu kalangu ga masu dan kwazagi ana kadawa mata kirari ana rakata sai a fita bayan gari da ita kullum sai gana yin haka kadan nan sai kira wani ya ce ku mata ne ke zama sarakuna a wajen ku ya ce me yasa ka faɗi wannan magana ya ce yana ganin mata sarakuna ana musu ado ana kiɗa da sauransu ana fita cikin gari sai mutum ya kalle shi ya ce wa ya ce maka sarakuna ne ya ce to menene ya ce duk wacce aka fita da ita cikin gari ka taba ganin wacce ta dawo ya ce a ban taba ganin wacce ta dawo ba ya ce to ai duk wacce kaga an mata wannan adan an sa mata wannan kayan an dora ta akan dabba ana kiɗa ana busa algaita kamar sarauniya an fita da ita ya ce matar da mijinta ya mutu ne to in matar mijin ta mutu sai ya kaga ya ce ai mu nan al'ada mu mace mijin ta mutu to ita ma kwanan ta ya kare za a ɗauko ta ne a hada da gawo mijin a ɗaure da igiya a ƙone su tare ita da ranta shi ko mijin ya mutu amma idan ita ce ta mutu ba shi ba shi kuma sai ya sabuwar amarya sun su gaba da rayuwa amma idan mata ce mijin ne ya mutu to mata ita ba za a bata ta rayu ba da mijin za a hada su a kona gawo su tare da wani irin zalunci ne wannan wani irin cin amana ne wannan ke yin kika mutu ya amarya amma in shi ya mutu a kone ki ibnu baduda ya shiru ya ce wallahi duran da suka zo za su wuce sai na bi na gano yadda ake yi rana kuma sai ga wasu mata guda uku an musu irin wannan shigar ana kiɗa ana busa algaita ana raka su an yi daji ya ce sai ranka ya biya da za yi ya ce muna tafiya ya ce sai in ga wani ya dono da gudu ya zo sai ya ce mata da Allah kawuna ya mutu satin da ya wuce in kin je lahira ki ce ina gaida shi sai ta ce to zan isar da ka tun daga ne fara cewa ah, magana nan daga gaske ne kin wanda gwaggwansa ta mutu sai ya bada gaisuwa wanda sa ya mutu sai ya bada gaisuwa wanda sa ko babansa ya mutu sai ya bada gaisuwa ya ce muna tafiya ana tafiya aka yi ta surƙaƙawa cikin daji aka surƙaƙa cikin daji ya ce sai da muka je wani wuri mai bishiyoyi da yawa sai muka samu wani ruwa a kwance amma saman bishiyoyi ne sun surƙaƙe rana ba ta haska ruwa saboda bishiyoyi sun yi ruwan inuwa yace sai aka sauke wayannan mata kowace ta ɗebi ruwan ta sha ta wanke fuskarta sannan aka ɗora su akan doki aka ci gaba da tafiya da su yace muna cikin tafiya sai muka je muka samu wani wuri an hura wuta tana ci kamar duniya za ta tashi ga kati firɗa firɗa a tsatsaye a bakin wutar ga dammuna na kirare a aje ga wasu irin manya-manyan gumaguman itatuwa busassu a raje yace sai aka zo da matan a bakin wannan wuta ga wani katon labule mutane guda biyu sun rike labulan an wato a bakin wutar an sha makance wutar yace da matar ta zo aka sauke su ɗaya daga cikin su sai ta zo da kanta ta sa hannu ta kama labulan ta cire sai ta yi magana da yaren indiyanci wanda fassarar magana ta ta da yaren larabci shine abin nari to kawifuni wallahi inni a'lamu annaha narun muhrika tace da wuta kuke tsoratar da ni na san wuta ce mai konawa in ban yadda kun kone ni ba bala'in da zan shiga a rayuwa ta karama a kone ni na mutu na huta ya fi mun sauki ce ba sai ku rufe wutar ba Ya ce nan take kowace mace sai aka dauko su manya manyan bargo sai aka nada matar a ciki da aka nada matar kowace a cikin bargo sai aka kawo wani kananzir wani mai mai cin wuta irin nasu sai aka jike bargon da shi sai kati biyu wannan ya kama wajen kafafunta wannan ya kama wajen hannunta sai a sha ruwan tsuntsaye da ta sai a jefa ta cikin wuta ana jefa cikin wuta wayan nan katti da ke a bakin wuta kowanne sai ya dauko katon gungumen itace sai a danne ta da gungumen itacen tai ta mutsu mutsu tana shure shure a cikin wuta katti sun danne ta da gungume na itace har sai ta mutu tukunna da haka aka jefa matan bayan an jefa su aka dauko wayannan kiraruwan itace da dammuna aka zuba a cikin sai da aka kone su gaba ɗayan su wannan shine al'adar mutanen hindu wanda suke yi mace saboda wulakanta mace da bakin ciki na cewa sun haifi mace musulunci da ya zo shine ya tsaya bai yadda da mace a kashe ta bata ji bata gani ba su wayancan da suka ɗauko ka'ida ta binne ya mace da ranta larabawan jahiliya Ƙur'ani da ya zo sai magana sai ya ce wa izal ma'udatu وإذا الموءودة سئلت نعم. بأي ذنب قتلت الله يشي وإذا الموءودة yayin da yarinya wacce aka binne ta da ranta ita ce al-mau'uda shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'adal banat wa man'in wahat wa halalakum wato inna allaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'adal banat wa man in wahat Allah madaukin sarki ya haramta muku uquqal ummahat saba wa iyaye mata maza Allah malamai suka ce bai ce saba wa iyaye maza ba sai ce saba wa iyaye me mata uquqal ummahat bai ce uquqal aba ba saba wa iyaye maza sai ce uquqal ummahat saba wa iyaye mata ina ba ta kun gane wannan yawan ka saba wa babanka ka saba Allah ko baka saba Allah ba ka saba Allah wuta zaka je to amma me yasa sai aka ambaci iyaye mata maimakon iyaye maza malamai suka ce domin a nuna girman mace da muhimmancin uwa shi yasa aka yi wannan uban ma ya shigo shi ma in ka saba masa jahannama zaka je amma sai aka sa uwar ta wakilci uban saboda a nuna girma da daraja da matsayi da muhimmanci wanda mace take da shi wanda uwa take da shi shi yasa wani da yazo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man haqu nasi bi husni suhbati a cikin mutane wa yafi cancanta da kyakkyawar zamantakewa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ummuka mahaifiyarka yace summa man bayan mahaifiyata kuma wa zan kyautatawa annabi yace summa ummuka yace sai mahaifiyarka yace a ah, bayan ita sai wa kuma annabi yace ummuka sai mahaifiyarka dai har yanzu ya faɗi mahaifiya sau nawa sau uku sai a na hudu da ya ce to bayan ita kuma sai wa sai annabi ce sun ma abuka sannan sai babanka sai da aka ambaci uwa sau uku kamin ambaci uba sau daya saboda haka in ka wa mahaifiyarka to bala'in yana da girma har ma ya hi na saba uba duk da saba uban ma jahannama zai kai ka in ka saba mashi amma Allah bayan hushin da yake in ka saba uba to akwai wani karin fushi kuma da zai sake kara maka idan uwa ka sabawa saboda ana bukata a kare daraja da kwarjini da mutunci nawa na mace sai ce wa adal banat haka nan Allah ya hana ku binne 'ya'ya mata saboda wannan ɗabi'a ta <clears throat> mutanen jahiliya ta binne 'ya'ya mata to al-mau'uda ita ce wacce aka binne ta da ranta Allah ya ce yayin da yana faɗin abubuwan da za su faru alamu na tashin alkiyama da kuma ranar tashin alkiyama abin da zai faru sai Allah ya ce wa izal mau'udatu yayin da wacce aka binne ta so ila za a tambaye ta me za a tambaye ta bi ayi zambin kotilat laifin mai ta aka kashe ta a ita ya kamata a tambaya laifin mai ta aka kashe ta ko wanda ya kashe ta ya kamata a tambaya laifin mai ta bashi ya kashe ta wa ya kamata a tambaya wanda ya kashe ta ko to amma sai aka ce yayin da ita aka tambaye ta laifin mai ta aka kashe ta malamai suka ce abun yafi barazana yafi tsoritarwa yafi razanarwa a ce ita za a tambaya ba shi ba wato kaman ɗanka ne wani yadda ke shi yana kuka kaga wanda ya dake shi daga zuwa tukuna shi wanda ya dake shi ma baka fara magana da shi ba tukuna sai ka fara tambayin danka kace waye ya buge ka me ka mashi ya taba ka kenan shi <laughs> yana da hankali kamin ka gama wannan tambayar ya cika rigarsa iska domin yana nuna cewa wani balbalin bala'i ne zai zo kan shi ya fi sauƙin ka zo ka tambaye shi ka ce mai ɗana ya yi maka ka buge shi amma sai zama yanzu tukuna ba ma tukuna shi kake tambaya ba dan da aka buga shi kake fara tambaya to wannan ya nuna kenan in ka kammala da tambayar dan to shi kuma in ba sa abu naushi ne kawai zai fara ji ba maganar tambaya za mu shi ba to wannan ne dalilin da yasa sai aka ce wa izal ma'udatu su'ilat yayin da wacce aka binne ta da ranta za a tambaye ta bi ayi zambin qutidat da wani laifi ne kai har aka kashe ta wannan yasa suratul an'ami Allah ya nuna babu sakare babu wawa ba dabba jaki da kiki mara kan gado wanda bai san inda duniya ta nufa ba kamar mutumin da ya kashe yarsa saboda bakin ciki ya haife ya mace Allah ya ce qad khasira allazina qatalu awladahum allazina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa harramu وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله نعم قد ضلوا وما كانوا مهتدين wato ku jone irin da wannan aya ta zo Allah ce kad kan a faɗi magana sai da aka yi mata taukidi tukuna kad khasira allazina qatalu auladahum haƙiƙa waɗanda suke kashe ƴaƴansu to wayannan sun gama tabewa sun yi asara inji Allah qad khasira alladhina qatalu auladahum safan Allah ya ce saboda wauta saboda rashin hankali saboda dabbanci da gidadanci da rashin kan gado da dakikanci Yaka da ka haifa ni'ima fure mai kanshi da annabi ya ambata a ce ka kama ta da kanka ka kashe ta wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an ala Allah suka haramta da Allah madaukin sarki ya azurta su da shi ashe haihuwar ya mace arziki ne ba bala'i ba ne. Allah ya ce kai qad ballu hakika waɗannan su bata bayan an ce sun mata ba tsaya ba sai Allah ya ce wa ma kanu muhtadina ba su zama shiryayyu ba yau da aka ce kadu ballu ai ya wadatar ko bai wadatar ba me yasa aka kara wa ma kanu na? an yi tauhidi ne ta'kidi ne aka yi an sake kara karfafa magana da aka ambata a baya kenan ka haifi ya mace daga sanda ka an haifa maka ya mace ka fara jin bakin ciki a ranka ka fara jin ba haka kake so ba kai abin da kake bukata da namiji to ka fara kirga kanka cikin ahalul jahiliya cikin mutanen jahiliya ka kirga kanka cikin wawaye ka kirga kanka cikin sakarkaru cikin dabbobi waɗanda ba su san kimar arzikin da Allah madaukin sarki ya basu ba daga sanda ka fara jin wannan tunanin a cikin zuciyarka to kun sa ma wani abin bakin ciki a cikin matan ma ko wacce ba ta so ta haifi mace ko babu a wacce da ta haifi da abin da za ta fara me na samu da an ce mace sai ta hada fuska wai ita ma ba ta so ta haifi mace me yasa su ko mata ba su so su haifi mace wai wacce take haihuwa yaya mata wai in mai gidan ya mutu an zo raba gado ba za ta samu da yawa ba su kuma saboda tsabar sakarci matsalar su kenan ita har ta yi hukunci mijin zai fara mutuwa ita kamin ta mutu ke da mijin wa zai fara mutuwa wa ya san mai fara mutuwa ke da mijin na'am ku da ba sai kun saka fanka ba ke da mijin ai baya da tabbas ba san waye zai fara mutuwa ba banda Allah waye san wa zai fara mutuwa tsakanin mata da miji sannan waye ga miki dukiyar gado ana arziki da ita ita ce arziki ah, da Allah bari yanzu mutum zai mutu in banda rashin hankali wai ya bar mata hudu ƴaƴa 33 ya bar dukiya shi fa har ya mutu neman kuɗin yake wayanda ya samu ba su ishe shi ba nema yake ta yi ko ya daina nema kamin ya mutu me yasa yake nema saboda abin ya masa kadan shi shi kadai wake kuma da rashin hankali wai yanzu ya mutu rarrabawa za a yanzu wajen ku 40 za a rabawa wai kina ganin za a yi arziki alhali shi ma da ya mutu yana nema ya mutu bai wannan shi yake sa mace idan tana haihuwar 'ya'ya maza kishiyar tana haihuwar 'ya'ya mata an ba sa ba kishiyar sai ta rinka shiga bokaye me yasa za ta rinka shiga bokaye wai ta za ta kawo bukulu ta kawo matsala saboda tsabar dabbanci da rashin hankali da an ce mace tana haihuwar yaya mata kishiyar tana haihuwar yaya maza to uban yana mutuwa wacce ke haifar yaya maza na ita za ta fara taduwa ai gaugawa a raba a ba mu namu mu za mu yi da a rinka ci mana abu abu ba wato wani abu ya ban mamaki wata yarwa tana faɗa mu abinda ta gani a idonta da idonta wata mata yaya maza take da su zalla kishiyar tana da yaya mata Buga yayanta mata yayan ba su wuce guda uku ba ita kuma tana da yaya maza ana mutuwa haka ta tashi ta tada rigima tun ba abin da gawar ba to ka a taba komi a gidan nan ba a taba komi ta rinka bala'i sai an raba wai na 'ya'yanta ne karshe aka zo aka raba ita wannan bata samu wani gado mai yawa ba karshe banda wani dan karamin gida shi kadai ta samu ita kuma duk manyan gidaje saboda duka 'ya'yanta 'ya'ya maza ne Ko san me ya faru shikenan dan abin da ta samu ta tsaya ta ci gaba da tarbiyyar 'ya'yanta wani ikon Allah ƴaƴan suna karatu a makaranta sai Allah ya yi su masu kaifin basira kuma kamammu masu tarbiyya sai ta ce bari na ba su ci gaba da karatu karshe suka gama secondary school suka tafi jami'a suka je jami'a suka wo digiri wannan ta zama medical doctor wannan ta zama suka karanto wasu kwasa-kwasai masu bala'in tsada da al'umma musulmai ke da bukatar su kamin ai haka Allah ya buɗa musu gaba sun zama masu arziki ita kuma wannan mai yayan maza an mallaki gidaje da motoci da waye yayan da suka zama yan kwaya karshe wannan gida bata san san da yayan za su je su hada dil a sai da gidan ba karshe kamin a hankara sai ga ya ta tsiyace yayan sun tsiyace wato kurmus gaba ɗayan su su kuma wayannan sai ga ya Allah ya sawa abin da suke albarka kuma sun zama masu arziki ko sai da abun ban mamaki wayannan 'ya'yan matan guda uku da waccan take da su su suka yi karo karo ke kawo miliyan kaza ke kawo miliyan kaza ni in bada miliyan kaza suka gina wannan matar katan gida inda za ta zauna da sauran ƴaƴanta suka saya mata mota aka yi gidan ga katan palo ga tile ga tarazo ga interlocking ga three seater two seater one seater split air condition refrigerator laser chest karshe ita da yayin nata ko suka zama albarkacin wayannan 'ya'yan matan suke ci kenan sakarci ne da dabbanci da baki san me kike ake nufi ba wai har ki zai kina tunanin wai in an raba gado saboda raba gado kewa baki san ki haifi maza baki san ki haifi mata da maza sannan anan kado an samu hadisa wani dan uwa yana gaya mu ita uwar gidan tana da yaya mata ne sai aka wa amarya amarya tana da ciki sai mai gidan ya mutu to kun za a kaida ba za a raba gado ba sai matar ta haihu to a sanadiyar wannan uwar gida yan uwa da dangi aka shiga bokaye aka rinka bala'i wai ya za a yi wannan cikin ya zube kar ta haihu saboda kar ta samu gado dangin amarya su kuma aka ce wallahi ki tashi tsayin kina so ki ma ki dan wawuri wani abu dangin amarya su ma suka nausa cikin bokaye su kuma ana shiga malaman tsubu wai saboda a samu ta haihu sai ya zama sai ka ce faɗan canis wannan na turo tsafi wa'annan na turowa wa'annan <laughs> ana na ana sai amarya ta haihu kun san me ta haifa 'yan tagwaye kuma maza wallahi dan wani yana gaya mu yace a ranar zaka rantse da Allah gidan ba a taɓa yi mutuwa a gidan ba dangin amarya haka suka shirya fati a cikin gidan ana ihu ana rawa ana disko ana tsalle ana ta haifi ya'ya maza guda biyu za ta ja kilo da yawa wajen gado yanzu wani sun ma san makasudin haihuwa ba su ma san hikimar haihuwa ba ba san ma da ake so haihuwa me yasa ake so haihuwa ba ya ke bayar Allah in za ki roki Allah ya baki ya karki damu da sai Allah ya baki yaya maza in Allah ya baki yaya maza alhamdulillah gode wa Allah yi addu'a Allah ya sa musu albarka amma in Allah bai baki yaya maza ba sai ya baki yaya me sai ya baki yaya mata to kada ki bakin ciki kada ki yi nadama gode wa Allah rike wayannan yaya mata hannu biyu ita addu'a Allah ya sa wa su albarka Allah ya sa masu amfani sai su amfane ki a ranar tashin alkiyama in Allah ya ga dama tun a nan duniya sai Allah ya sa rayuwar su albarka su zama kinci ci su a nan duniya ma tun kamin aje lahira din kuma a lahira su zame miki garkuwa daga shiga wutar jahannama ko kuma su zame miki wato ainihin kariya su zama sanadiyyar tafiyar ki aljanna a ranar tashin alkiyama Allah ya sa mu dace wannan ne dalilin da za ku ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana girmama 'ya'yansa mata ku duba dukkan zuri'ar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu a duniya ta wajen ƴaƴansa maza ya samu ko ta wajen ƴaƴansa mata maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya haifi ƴaƴa maza ko akwai abdallah ɗane nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai qasim ɗane nawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ibrahim ɗane nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haifi ƴaƴa maza guda uku ya haifi ƴaƴa mata guda hudu ko ƴaƴa mazan nan guda uku duk suna ƙanana Allah ya karbi rayuwarsu duk suna me suna kanana ran da ibrahim ya mutu annabi yana kuka da hawaye aka ce ya rasulullah hadda kai manzo Allah ya ce rahama ce wannan da Allah ke sawa cikin zukatan bayi sai aka yi gaman katar an samu kisfewa an samu kusufi a ranan. sai mutane suka rinka cewa ina ai rana da wata ma suna ta annabi bakin ciki ne saboda haihuwar dansa ya mutu ai saboda dansa ya mutu ne sa namiji manzon Allah ya hamin bari yayi kuduba yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillahi Layan la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi yace rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah ba sa yin kusufi da an wani haka ba sa yin kusufi da wani ya mutu ba abin da yasa wata yi kusufi ba kenan kenan yayin annabi maza duka sun mutu suna kanana ko to jikokinsa da ya samu gaba ɗayan su ta wajen waye su ta wajen ƴaƴansa mata ta wajen Fatima radiyallahu anha duk da cewa kamar ainihin wato zainab ta haifi ainihin wato umama amma ƴaƴansa duka da suka fito zuri'ar wa'anda suka rayu suka yi tsawon kwana ta nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu jikoki duka ya same su ne ta hanyar wa ta hanyar ƴarsa mace ba ya same su bane ta hanyar ɗa namiji wannan ne dalilin da yasa za ga duk wanda Allah ya bashi mata ƴaƴa mata to ya fi samun saurin samun zuri'a da wuri yanzu idan kuka yi aure tare da mutum rana ɗaya ɗansa da farko sai ya haifi namiji kai kuma haihuwar farko sai ka haifi mace in Allah ya raya su wa ake zamani zai fara samun jika a cikin ku wanda ya haifo namijin ko wanda ya haifo mace wanda ya haifo mace da haka in ka mutu sai ya zama ƴaƴanka na maka addu'a jikoki na maka addu'a albarka ta karu ko ta karu ba shi jika albarka ne ko ba albarka bane Allah ya kira shi da nafila ko ووهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين الله مدى كنسر كيتي وهبنا له إسحاق النبي إبراهيم مباشر دا النبي إسحاق شما النبي إسحاق نكما سيحيه سيحيه wa Yaqub annabi Yaqub sai ce shi annabi Yaqub sai zama nafila riba kafa <laughs> abin da ake da nafila kenan wai abin da kura ce ta taka kwado ta wo kayan nama sai ta ji ta taka wani abu mai laushi laushi da ta laluba ta dago sai ta ga ashe kwado ne kamin da sa a baki sai ta ji shi kuma wannan ya zama riba kafa dan da kafa ta tako shi kamin ta dago shi to kaga ya zama ya zama ribar kafa Allah ya ce wa kullan da annabi Ibrahim din da dan nasa annabi Ishaq da jikan nasa annabi Yaqub Allah ya ce ja'alna salihin mun sanya su su zama nagartattun bayi gaba daya Allah ta'ala ya samu dace Yaqub bayan Allah na san cewa na dade ina magana tsawon lokaci kuma eh, daga nan din ma za a nausa ba gudu an jima je a ci gaba da wa'azi akwai bukata a ce mun takaita a daidai wannan gaba domin a dan samu zuwa dan huta kamin zuwa an jima kuma a ci gaba da fafata da yardar Allah ina fata wannan mummunar ɗabi'a ta tsanan iyaye mata da wayannan ta tsanan haihuwar yaya mata da wayannan kalmomi da muka faɗa za ta fita daga cikin zukatan musulmai mu gane cewa duk abin da Allah ya bamu na haihuwa ko ɗa namiji ko ƴa mace to mu yi addu'a Allah ya sa musu albarka kada mu bambanta tsakanin mu maza da mu mata mu zama ƴaƴan maza muke so ƴaƴan matan ba ma su idan mun mai haka ba mai adalci ba kuma wani na iya zama sanadiyar tafiyar mu ta alahira domin al'ada ce ta jahiliya walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita Allah zai musu yin aiki da wazi Allah wa idan لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون da wannan nake addu'a garin zaga Allah ka kara masa albarka mai martaba sarki Allah ka kara masa lafiya Allah ka ƙara raya gidansa malaman ku na sunna da ke ta da'awa suna fafatawa Allah ka ƙara wa rayuwarsu albarka ka bude musu kofofin halal su ta ce fa ne suna karantar da sunna yan agajin mu da sauran yan uwa duka Allah ka kara wa rayuwarsu albarka yan kasuwa da ke taimakon addini da duke su Allah ka kara wa kasuwancin su albarka mata masu ciki Allah ka sauke su lafiya waɗanda ba su da mazaje Allah ka ba su waɗanda tsakanin su da mazajen su akwai matsala Allah ka daidaita su wace mijin take fama da talauci duniya ta masa daurin has ta kulle shi sama ta kulle shi ƙasa an shiga halin kakani kai ba abin da za a ci Allah albarkacin zaman auren da suke Allah ka tausaya ka ainihin yalwata musu masu rekodin din mu da suke ta fafutakawa domin a nan gudun naga sautin hikima tun daga zariya suka taso suka taho domin rikodin wannan wazi naga ga su sautu sunna tun daga garin mina suka taso tun kaduna muna tare da su zai da aka shekaran jiya a kaduna jiya daga kaduna muka taso tare da su aka taho nan aka fafata a gudo gashi an wuto zaga an jim abin nan kai jiya a bunza gashi an zo zaga daga zaga in Allah ya ba amince a wuce ba gudo su kuma aikin da suke kullun ya za su dauki abin da aka yi su ainihin je su yada ga wani mai farar hula na tun jiya naga ana ta fafatawa da shi shi ko ban san daga ina ya taso ba tun daga kaduna a ah, rijalu sunna yau na san rijalu sunna sautu rijalu sunna ya dan sa wata hula haka sai zama kamar balarabe balarabe zaga shi yasa ban gane shi to Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka karawa kasuwancin shi albarka wannan harka da suke ba suna internet saboda riba kawai ba suna internet saboda neman ci gaban addini shi yasa suke yi duk wanda suke yi saboda neman kuɗi da sun fara za ka ga sun watse da sun gaba kuɗin ake tarawa ba sai ka neme shi ka rasa inda yake to amma wanda kuka ga sun jure suna ta fafata to suna yi ne da manufar da'awa Allah ka kara bude musu hanyar jari ya zama sun ci gaba da wannan aiki Allah kar ka bar wannan aiki da suke wa addini ya kare subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad kabir Allah ya saka maka da alkhairi kuma Allah ya tsare maka zuriyarka su fika a cikin wannan aiki da kai da su Allah ya haɗa mu aljanna da mu da su gaba ɗai ya sa aljanna ta kasance makoma gare mu inda ka zo nan lafiya Allah shi mayar da kai lafiya da na ce shugaba ko zai yi wani dan bayani ya ce a haka ya isa sai dai an kawo tambayoyi kuma gaskiya ba za a samu lokacin karanta tambayoyin bayan kuna lura shekaran jiya wajen awa uku a kaduna wajen laccan da ya hada duk shugabannin mu na national to sannan ga wadda aka yi jiya sannan yanzu an kai kuma in an jima za a zarce ne so ala ayyati halin da Allah sai a hakuri eh ba aji sai yi hakuri mu takaita anan a takaita ana abinda aka fara aka dace Allah shi ba mu ladan sa sai malam Usman Abubakar birnin Kebbi sai ya rufe muna taro nan mai albarka da صلوا ala النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Allah mutane sai su ya kuri kar kowa ya ce sai ya gaisa da Allah ya sa yanzu kun gan shi ba ga TV ba ba Allah

na na wancan lafiya Thank you.